zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo ya balla a'a me ke faruwa da kai ni ma ban sani ba babu bambanci da bugun zuciyar da na ji a cikin mafarki na anya kuwa tunda aka yi magana za a kawo kuɗin auren nan nake jin gabana na faɗuwa me yasa hakan kana tunanin wani abin ne babu kawai dai haka nake ji bugun zuciyar masoya kina son nasir magana fa yake miki kin san kai da kai haka kina murmushi mun ko iyaka hakar ma ya isar da amsar cewa tana son shi kada ku a bakinta ku ci mata albasa na fi so in ji daga bakinta na ina son sa bugun zuciyar masoya jiya da zaka kwanta kayi addu'a kuwa na yi addu'a kuma ni da alula ma na kwanta to in kuwa haka ne ka gaskiya ne bugun zuciyar masoya amma fa ban so ne gan da fa saboda na ga wani mai mota ya wuce ya haska fuskata wani ya ganka ne wani ya wuce da mota mana ya haska fuskata shine duk kadabi ne akan wannan ba lallai ba ne zamanto ma hankalin shi na kanka kuma ka san nan fa unguwan titi ne babban motoci suna wucewa suna kaiwa da komowa gaskiya kuma gaskiya ki fa aikin san lamarin ne sai ana yi ana lura amma babu komai zan san yan addu'o'in da zan yi ya ma manta wa ya gani zamani abu ne mai komai duniya abarta ba komai duniya abarta ba komai lahira a ce gidan komai lahira na ne gidan komai duniya abarta ba komai lahira na ne gidan komai fa malam kai fa ya kasance irin na kwanaki don kaga irin abubuwan da na sadaukar akan irin wani akan wannan magana bari in gaya miki ni da ke gani na na yi wa mata sun kai dubu wanka akan irin wannan abin kuma ba wacce na samu matsala da ita abin da yasa sa ke naki mijin ba a zaune yake ba tsayayye ne shine abin da yasa ke ga naki sai da ya kai ga tarayya bari in gaya miki wani abu duk wacce na sadi da ita da rubutaccen alƙalami ina mai tabbatar miki za su manne da mijinta har abada to sai mun yi magana kenan ka Me gidan tunani don ubanka. samari a yi bincike la ilaha illallah wannan ka shiya kamuran banza kamuran wofi ni dama na tsane su Allah ya tsine ma albarka abin abin abin abin ka yi na kai wa girman Allah ni ka kai ni ofis ɗinku to wannan ba su da imani sai su kashe girma Allah kwantar da hankalinka ranka dade eh. dan girman Allah ne ka kai ni office ɗinku ka saka shi mutanen nan wayo Allah na za mu tafi da shi office mu na hizba ashhadu an la ilaha illallah sai ka biyo mu tashi eh, shi ko makaryaci eh, nasara fa ba idan ya riga da ya taɓe Allah ka yi. Eh, eh, ƙarya fa mai kwarara ta jira kira tun da ya alahira ba wani batun alaye. Eh, ƙarya tana fure ramin tana ƙure har hausa sun kace ƙaryar ka ta tsiyaye. sannan munafuki ko babu bincike wofan ta kan yake yau huta shaida kuwa. ma'anar da zan faɗa in ya haɗo faɗa ransa ya daɗaɗa a malakutu da kabarin sababu kuwa eh, eh, Allah ya ce masa bawa na mai yasa ya ki ka haddasa rai an kararrasa yau ga ka kaɗi da kowa. Allah ya isa na da Allah ya isa har abada ba zan taɓa yafe miki ba. haramun ba me kuka ɗauki kishi ne wai me kuka ɗauki kishi ne Shi shine za ki jefa kanki cikin wannan masifar ki kawo min namiji ƙato har ɗaki na har shimfiɗa ku yi lalata da shi saboda kawai kina so duniyar ki ta gyaru kin manta cewa kina ƙoƙari ne ki kusantar da kanki zuwa ga wutar jahannama ki munana wallahi a kanki zan fara ashar duniya a barta ba na tsane ki ba na sake ganin ki hannu wallahi idan baki fita ba zan iya kashe ki zan iya kashe ki lahira a ce gidan komai lahira ne gidan komai duniya a farko komai lahira ne gidan komai na ba wani bayani zan na ce na yi abu na yi Ôi, lại lại. Lại lại lại. shaidu da dama sun ba da shaida cewa mutane sun ganka a kofar gidan alhaji abdullahi kuma sun tabbatar da cewa daga cikin gidan ka fito to kotu tana so ta ji dalilin da ya sa ka shiga gidan da ba naka ba gidan da ba na dan uwanka ba ka shiga cikin gidan da babu wata muharramaka a cikin gida algafu malam wallahi taimako ne kai ni gidan nan don in taimaka mata taimako wani irin taimako ba ta da lafiya kuma dama ta saba zuwa ana taimaka mata to shi maganin cewa aka yi dole sai ka je ka shiga cikin gidan mutane kan nan gaba da maganin ka bani amsa tambayar da ne maka ba ina 'yan sanda masu bincike Allah ta ina so ku ba da cikakken rahoton ku bisa ga binciken da kuka yi game da wannan malamin Allah taimaki mai shara lokacin da aka kama da wannan mutumin mun masa tambayoyi da kansa ya gaya mana sirrin abin da yake ciki ya gaya mana sirrinsa baki ɗaya lokacin da ya shiga gidan alhaji abdullahi su biyu ya amfani da matarsa ya faɗi cewa ya bai san yawan matan da ya amfani da su ba kuma ya gaya mana sunayensu kamar haka dakata abin da ya shafi shari'ar alhaji abdullahi muke magana babu bukatar ka bayyana sunayen wasu mata Binda Allah ya rufe shi to alfa yake ba bukatar shari'a ba ta son tunan siri abinda ya shafi alhaji abdullahi da wannan malamin kawai muke magana ci gaba Allah bi taimaki sha mala shi ka gaya wa 'yan sanda dukkanin abin da ka aikata kuma ni nan ka zo kana rubuce ko? eh to amma algata malam da amincewarta muka aikata wannan al'amari don da bata amince ba da ni ba ma zan mata wannan aiki ba to ashe kai malam ka tabbata kai mizinaci ne kenan kotu za ta dakatar da wannan shari'a har sai zuwa ranar talata mai zuwa idan allah ya kai sannan kotu ta ba da umarnin da kai hajiya hanne wurin likita don tabbatar da cewa ba ta da wata cuta a jikinta sai a shiga shirye-shiryen shari'ar a khadija da kuma ali a'a wannan shari'ar ba ta shafe ki ba saboda ka idan za mu zauna kan shari'ar ku ba wannan ba ai akan wannan malamin ne me ya faru ya za ki magana akan shari'ar da ba ta shafe ki ba ina zargin wannan azzalumin shine wanda ya yi wa 'yata ciki ta yaya ne hujjaki haba bayar Allah ki bani ji da abin da yake damuna mana ni a ina na aikata babban kuskure ba tare da saninka ba me yanzu na ga illar abin da na aikata ce gidan goma kai ne tsinan ne wallahi kai ne ah, kotu tana sauraron ki ki faɗa abin da za ki faɗa in babu abin da za ki faɗa za mu tashi wasu lokuta baya da suka wuce ta khadija ta gamu da larurar rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani shafar tana yin yanayi da shafar aljanu a duk lokacin da rashin lafiyarta ta san mata ba ta sanin halin da take ciki har sai lokacin da ciwon ya lafa. dawo na rasu wace irin masifa ce take tare da khadija abu ya kici ya kicin ne ba amma amma kin bata maganin da muka rubu alhaji ina bata ita ma da kanta tana amfani da shi abu kusan shekara guda bai tashi ba sai yanzu kusa ke nan Khadija bude idan ki ne nan kin ji kusa ke ni sake ni na bar gidan zan kashe umma ku sake ni sai dai ki kashe mu Khadija ba za mu bar ki je ko ina ba kowane irin azalimi ne yake tare da ke Allah ya isa Allah ya fi ƙarfin halittinsa. na san yanayin yadda ciwon ta yake wai ba haka ba ina maganin da muka karɓi wanda ake mata wanka da shi yana nan ana amfani da shi amma ka san baya wani tasiri kawai dai yana ɗan rage mata ciwon ne daga baya ya dawo jimai ko ma ki mata wanka da shi haka ki mata wankan akan gado ni dai buri na ta zai samu lafiya ta samu saukin nan jin mai babu abin da baki sani ba mun yi iyakacin kokarin mu akan ciwon nan har kasashen waje mun fita ba mu Nijar ba mu Kamaru ba mu Masar dan dai mu ga mun yarinyar ta samu lafiya a jimai ko ma ki mata wankan na ci Ina da da kwatan barin take gaya min jikin Khadija ya tashi. Hajiya Lare. Wannan ciwo ban san wani iri ba ne. Wannan karan ma abin ya fi bani tsoro. Ga baki ɗaya ta fita daga hayyacinta. Yau ta uku kenan. Ba abin da ya ga cikinta. Sai da ƙarfin tsiya muka ɗura mata. Hajiya Jummai. ke na baki shawara malamin nan a ɗauke ta aje a kai ta wurinsa da yanzu ma sai labari shawara kina nufin zuwa gurin malamin tsubbu ai baki sani ba hajiya jimmai duk mutumin da na ɗauka na kashi gidan malam lado ban taɓa jin kunya ba sai dai ma ya zo ya mun godiya saboda bukatarsa ta biya mai gidan nan ne baya so na taɓa zuwan masa da zancen akan mu gwada ya dinga faɗa har zagi na sai da yayi haba hajiya ke yanzu kya ɗauki maganar namiji hmm? namiji me zai miki ai cutar yarki sai ke don haka ki rabu da maganarsa ki ɗauki yarki ki nema mata magani kin san idan mutum ya fada ruwa ko takobi aka miƙa masa kamawa zai yi kina yanzu in shirya mu tafi ko sosai ma kuwa Tunda kin ga daman baya nan ya yi tafiya kuma sai ya yi sati ɗaya sannan zai dawo ki ɗauke ta mu je mu raka kike kai ta sai dai izo i same ta ta warke sumul Malam. Wannan da kake gani ƙawata ce. Tare muka taso da ita tun bana yara. Malam duk irin wani abu da kake mani. Ga ta na ita ma na kawo ta. Don Allah ka riƙe ta ita ma kai mata amana. Kuma ga ƴarta nan. Ba ta da lafiya. Ka san ƴar ƙawarka? Ai ƴarka ce malam. Allah malam a taimaka. hajiya tsakaninmu da ke ai ba sai kin yi roƙo ba gaskiya ne ba ai kin wuce haka za mu iya bakin ƙoƙarinmu to shi ke nan malam ya labarin karanki <laughs> malam kenan ai ya daina haushi malam ai duk abin da ya farauto nan yake zuwa ijuye min shi kuma duk inda zani yana biye da ni a baya ai aikin alƙalami kenan alƙalami ai aikin alƙalami na dindindin ne ya ne in aka yi shi mutuka raba kenan <laughs> malaba dama kin ji ko irin abin da nake gaya miki kina dan kike dan zagaye zagaye wannan yarinya duk halittar da ke jikinta muna ganin su kuma za mu yi maganin su su ma sun sani hajiya nan da jibi za mu maganin su in Allah ya Shi ko makaryaci eh, na fa ba ya ci idan eh, ya riga da ya taɓe Allah. Abin da nake so da ku. ku sa min ita a cikin daki tashi tana fure eh, ramin tana fure har hausa sun kace ƙaryar ka ta tsiyaye eh, sannan munafuki ko babu bincike eh, wofanta kan yake yau huta shaida kowa. Eh, eh, Allah ya ce masa bawa na mai yasa ya ki ka haddasa rai an karar ah, ah, ah, da sa'a. Ai kun gama na ku aikin hajiya. Ai fita za ku yi waje ku ban mu da ita. Domin in ba nisa kuka yi da ɗakin ba za ta yi ta iyo. Kuma ihun da aljanu ne ba na ta bane sai imani ya shige ki. A gaskiya ne ba haka ne mu Wuce daga wajen. Kuri za a yi harka da aljanu hajiya. Sai ba a. Hmm, bari mu hada. Na ji shiru. Ya aiki da aljanu sai a hankali. Mu ban aka zo wajen mu duk irin ciwon da aka zo da shi. A warke ake koma. Ai ni na san ka malam ba ka da dama. Kuma um, kina saurara ta? A ci gaba da haƙuri, Saboda aljanun ne aljanu ne fitinannan aljanun. In banda ni ma fitinannen ne ina mai tabbatar miki da ba a sami yadda ake so amma yarinya za ta samu sauki. mu tafi ki wurin malam ba kai mama umma tunda na fara samun sauki a banna haka mana hmm. ni ba ma san malamin da kike magana akai ba ba fa ki san inda hankalin ke ki ba lokacin da aka kai ki wajen sa kuma tunda aka dawo da ke cikin gidan nan babu wani abu da ya kuma tashi na dangane da larurar ki saboda haka ki ki shirya mu koma ga Allah ki da jiki saboda mu tafi kan rana ta yi ai malam ta ranar da aka yi mata maganin nan ta samu sauki wanda shi ne ba mu ƙarfin gwiwar dawowa yanzu ba ajiya na azalaman ba fafita suka yi ba sun ɗan yi lakamo ne a jikinta da an kwana biyu za su miƙe kin aje ta fito Allah samu cika da imani yawa kin ga abin da ke ga miki ko to abin da nake so da ke ke nesa da nan saboda za mu shiga mai aiki ki fai nesa saboda azzalumai ne aljanin nan ke kanki suna dan wani gani gani eh ai ko ba na son yi aiki bi ne ina wa aiki kuma ke ma ina miki aiki ki nesa daga ranar ban sake komawa wajensa ba saboda alhaji ya dawo kuma cikin ikon allah khadija sai ta samu sauki amma bayan kamar watanni uku sai ciwon ya sake dawowa sabo muka sha kansa da ƙyar a takaice dai aliyu ne samuwa mata maganin da ta warke gaba ɗaya har yau ba labari yawan karatun Kur'ani. musamman fatiha da sojin bakara saboda karatun qur'ani yakan nisar da mutum daga dukkanin mugayen wasu abubuwa ina kokari aliyu sai da ina tunanin ya za a yi ka zauna da ni da irin wannan larurar da ke jikina za ki samu sauƙi ka da insha Allah babu abin da ya gagara Allah kuma kullum muna miƙa masa kukan waya nake yi ne idan wannan ciwon nawa ya tashi ba ki sani ba ni ban san komai ba gani yake kamar na yi bacci na tashi ko kuma na tafi wani wajen kawai na farka sai in gani a hannun mutane haka ciwon yake ai hankalinki ba jikinki shi yasa ni zan yi tafiya zan je nema miki magani akwai wani mutum da ji labari a wani gari wanda yake da magani daidai da irin larurarki kana ɗawainiya da ni da yawa aliyu kayi irin waɗannan tafiyan ya ga saboda ni Khadija duk abin da nake kaina nake yi wa saboda babu wata mace ta zan zauna da ita a wannan gida duniya bayan ni Ban taɓa tsammanin cewa wannan azzalumin mutumin ya cutar da ‘yata ba, har sai da asirinsa ya tono. Kuma tun daga zuwa na biyu da muka yi, na ji na tsane shi, ban ƙara komawa ba har yanzu. ina da lafiya ina da lafiya amma jimai kin cuci jimai me ya kaɗa ki da irin waɗannan mutane me ya haɗa ki da irin waɗannan tsinannu gumaguman wutar jahannama jimai ina da lafiya ina da lafiya wanda yadda na iya alhaji a lokacin ido na ya rufe lafiyar kawai da ke nema wannan magana ku ce ta gida bari kun koma gida kwa zauna ku yi ta a cikin nutsuwa ah, malam ka gane wacce yarinya hmm? wallahi ba ya ni ba taɓa ganin wannan yarinya ban santa ba wallahi ƙarya kake wallahi tallahi ka san ka you may report that day tsunami ka san ka shi wanne Allah ya saka kanina da kai wanda ya ci Allah ya saka kanina da kai 'yan sanda ina ga ku ya kamata bari ku bincika min ku tambayan min shi da zai fi faɗa muku gaskiya dan girman Allah dan Allah mai shari'a wa'annan masu baka yan kayan kar ka bari su tafi da ni kashe ni za su yi ba imani da su ba to ai kana nufin za su bari gaskiya ne zan faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna da yi bayani gaskiya ne na santa kuma na tara da ita har so biyu ina mai tabbatar maka ni ne mutum na farko da na santa a matsayinta na 'ya mace malam wai kai in tambaye ka wai ko kana da kana da dugon imani a cikin zuciyarka kuwa shin kana sallah ne eh to in muka yi sallah yau za mu huta kwana biyu a na uku kuma sai mu sake yinta saboda matsalar ruhanai a wannan shari'a ita ce ta warware wacce domin Allah cikin ikonsa da mulkinsa ya shi ya fitar da mu daga cikin rudin da muke ciki na gano wake da cikin da yake cikin Hadiza to duka iyaye sai mu ɗauki haƙuri malam ban san wani irin karatu kai ba amma na tabbatar dai kowane irin karatu kai ka san waɗannan abubuwa wannan aiki da kake aikatawa ka san kafirci dan hadisai da dama sun zo sun tabbatar da mutane masu aikata aiki irin namu mutumin da yake aikata bokanci ko tsubu ko wani duba na saba shari'a to hukuncin kisa ne akan ko da ya tuba saboda fitinar da yin hakan take jawowa a wata wata mazhabar ne suka yi sauki suka sassauta suka ce suka ba da gurbi na tuba in ya tuba ke kuma hajiya kin yi kuskure babba kuma mummuna daga cikin kurakuran duniya wannan da kika aikata shine mafi muni ɗaya daga cikin illolin zuwa wurin irin waɗannan mutanen kenan saboda ƙarancin lokaci da muke da shi zan kawo miki hadisin abu hurairata wanda ya rawaito cewa duk mutumin da yake zuwa gurin boka ko malaman tsubu ko waɗansu mutane masu yin duba da suka saba wa shari'a an masa aiki ko ba a yi masa ba kai ko rakiya ya je to sallar su kwana arba'in allah ba zai karbe ta ba ba wai yana nufin wai ba an sauke masa bane ko ko a ba za a karba ba kuma tana nan a kansa sannan kuma tsinuwar Allah ta tabbata ga mutanen da suke neman duniya ta hanyar irin waɗannan mutanen banza ki dubi irin cutarwa da ki kai wa aiki, wadda bata ji ba bata gani ba ba laifin tsaye babu na zaune to halin yanzu me za ki ce mata waɗanne irin kalmomi ne a bakinki waɗanda za su fito daga cikin zuciyarki zuwa harshenki waɗanda za su yi nuni zuwa tausarta waɗanda za su iya kwantar mata da hankali waɗanda za su iya goge irin wannan aika-aikar kika jawo mata duk wannan ya biyo bayan sauka daga layin Allah ta'ala da layin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya turo ya gaya wa sahabbansa ya tabbatar mana da kawai bin son zuciya bin tsinannu irin waɗannan ah, saboda shaidu da aka samu kotu ba za ta yi jinkiri a kan yanke wannan shari'a ba kuma a wannan kotu babu sassauci saboda muna hukunci ne da abin da Allah ya faɗa ba mu muke hukunci ba mu muna yin ne da abin da Allah ya sauka iyakacinmu zartawa saboda haka kotu ta yanke hukunci da a jefe malam da kuma hannu shari'a ba za ta kama khadija da laifin zina ba saboda an yi mata fyaɗe ne don ya da daidai da fyaɗe don an yi abin ba ta cikin hankalinta ba san me aka yi ba a nan muka kawo ƙarshen waɗannan shari'o'i guda biyu eh, eh, ƙarya tana fure eh, ramin tana ƙure har hausa sun kace ƙaryar ka ta tsiyaye Eh, sannan munafuki ko babu bincike eh, wofan takan yake yau huta shaida kuwa eh, ma'anar da zan faɗa in ya haɗo faɗa ransa ya daɗaɗa a na ɗa kabarin sababu kuwa Allah ya ce masa bawa na mai yasa ya ƙi ka haddasa rai an karar da yau ga ka da kowa. Eh, eh, ranar fa bai isa zai so ya ɗan musa baki ko bai isa gaɓai su za a sa si fallasa ga kowa eh, in za ka ci da bayi niyar abin da ka yi karkan matsa wa kai, daidai karfin ka kai kara ba ka ba wa kowa kar in batar da kai bar in nusar da kai sadakar tuwo ka kai wata ran rashi ga kai kar ka aro na kowa aiki na tallafi in ba ka korafi ladan ka zai tafi inda iniyar tafi ladan ka bai tsayawa zamani abayo mai komai duniya abarta ba komai duniya a bar ta ba komai lahira a ce gidan komai lahira na ne gidan komai duniya a bar ta ba komai lahira na ne gidan komai da farko dai aliyu muna neman gafararka ka yarda da mu ka yarda da 'yarmu amma mu mun kasa yarda da kai amma ina so ka fahimci abin da mu muka yi wataƙila ka yi mana sassauci wajen kama mu da laifi ka fi kowa sanin halinta ga ta nan tun da take bar taɓa yin wani saurayi ba sai kai kana a tsawon watanni ukun nan da cikin nan yayi wallahi ni dai a matsayin ubanta ban taɓa ganin ta fita waje ba kullum dai tana cikin gidan nan kuma kai kaɗai kake shigowa har cikin gida ku zauna ku yi zancen ku biyu kuma har ku fita waje ku je ku yi sayayya tare kuma ni ban san kowa ba sai kai aliyu wannan ya sanya bana hangen kowa sai kai amma fa ka sani har ga Allah ban ɗauke ka a matsayin mazinaci ba a'a na yarda dai ajizanci ne irin na ɗan adam aka samu to fa duk wannan abin da ake ciki ka ganta nan ban san irin barnar da ke shuka ba a ƙarƙashin ƙasa jummai kin ɓata min suna kin kun ɓata sunan zira'ata. ai haƙuri haka mu a cikin kurakurai muke a cikin wannan rayuwa mun gode aliyu Allah shi maka ni ban ga laifinki ba na tabbata kowace uwa za ta iya yin haka kuma na yi imani ba ki san haka za ta faru ba kuma soyayyar khadija ce ya sa hajji ka je aliyu ga khadija ce, tun daga sanda muka dawo daga kotu take kuka cinsa da shansa kai na jikinki kuma yana da rai kamar yadda yake da shi yana jin zafi kuma yana jin daɗi ya tsinci kansa ne a wurin da shi kansa bai sanya aka zo yanzu ka ji za ki iya ɗaukar makami ki mutum ba zan iya yin haka da yake da kisan kai don haka kada ki taɓa wanda bai ji ba gani ranar lahira za ki tashi da ke da shi a gaban Allah kuma za a yi muku sabi wallahi don ya zan yi kenan Ali ka komai ga Allah na san duk abin da ke faru kuma yana jin yana ganin ki shiga da nan cikin ki idan kin haihu kin huta ki so mu ci gaba da rainansa Allah ya raya mana shi mu ci gaba da renansa kana nufin za ka mai da ni gidanka kenan me zai hana ni mijinki ne har abada ba abin da zai hana nan mai da ke gidana sai dai idan ki ce ba ki so ba aliyu na kai haka ba maka adalci sama da ki shine farin ciki na ko da ganci ka aikata zan zauna da ki dai kin tuba balle abinda baki san mara shi Aliyu Khadija bani da wanda ya fiye min kai a duniyar nan ko iyayena ba su fi min kai ba ki na faɗa haka kadija. sauka ta sauka amma fa sai dai haihuwan nan ya zo da matsala don abin da ta haifa minti biyar katalaye a duniya ya koma alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka Allah baji roƙon bawa Allah ya amsa addu'ata hajiya na'am amma baki ji abin da na gaya miki ba ko na je ki sarai na je ki sarai nurse ke dai bari zan zo baki goran albishir zan iya ganin ta za ka iya ganin ta don yanzu an jima da fito da ita daga lagos ki bar shi ya shiga su gana da ita tukuna in ya so ma shiga da gaba sanadin mutuwarsa ba na raina cikin nan kamar yadda zan raina cikin da zan haifa ta hanyar aure na yi tattalinsa masa mugunta ba kuma da zan shiga ɗakin haihuwa sai da na yi addu'a allah ya sauke ni lafiya kuma ya raya shi to allah ya karɓa daki don allah ya zaba mana abin da ya fi alheri kuma shi ma ya zaba mashi abin da ya fi alheri saboda ya zo ba kuma ya koma ba kin ga babu kokwanto a aljanarsa wataƙila ma ya kasance shi ne mai cecen ki a ranar kiyama Allah Ali Kwarai ba. Yanzu da kin kashe shi ta shan wani abu yana cikinki ko kuma ya fito ki murɗe mishi wuya zai iya kasancewa sanadiyar shigan kyauta. Allah na gode. sannu Khadija Khadija dan Allah ki yafe mu ki yafe min dan girman Allah mama na yafe miki ki daina kuka kuma ki daina dukan gafara ta na yafe miki eh, eh, a garin bika ji ga tudu kaɗan hai eh, babu wani cewa ya shi na bindiyan Eh, ni nan ina nufin ko da inda ka nufin za ka sun kasa ka komi shi ka yi eh, eh, Amma da sun umar ce ka saɓar rabbana a to karka dangana ka cira su ka yi awaye. Idan ba abin halitta saɓa mai halitta.